This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25. Masu saurare a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Ha kuma ana iya kama tashan kai tsaye ta hanyar intanet a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan kuma kukuni lafiya yau dinnan laraba ta bawa ranar samu da ke 25 ga watan Fabrairu shekara 2015 miladiya wata zo daidai da shidda ga watan Jumada Awal hijira 1436 Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shirin na la'asariya. Da farko Usman ba mu kawo labarai. To an gaishe ka Ladan akalla mutane ɗari suka hallaka kuma ana kyauta zaton yawan matattun zai karu sanidiyar mummunar gangarowar farar kankara da ta faru a cikin tsaununnuka. haka kuma in muka koma za mu ji cewa mai bawa shugaban amurka barack obama shawara ya soke hankoron da furucin ministan harkokin wajen isra'ila benjamin netanyahu ya yi game da wani zama da suka yi kaɗan daga cikin abin da muke da su to an gashe ka usman to kan labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa sojojin najeriya na ba da gudunmawarsu na taron dangi sun kwato wasu garuruwa da 'yan boko haram suka kai suka karbe can baya Eh, hakikanin gaskiya wannan wani lamari ne wanda al'ummar jihar borno suka daɗe suna jira kuma allah ya kaddara sai a halin yanzu abin ya faru a kuma za ku cewa ministan kudi na najeriya ambasada bashir yuguda ya ce labarin kazon kurege ne fa da ake cewa wai najeriya ba ta da kudi akai akai akwai special allocation da federal government ke bai wa jihohi on excess crude account wato aljihun gwamnati da inda raran mai kudin raran mai yake shiga haka ah, kuma za ku cewa harkokin tsaro da masana harkokin tsaro lamuran siyasa da diplomasiya na ci gaba da sharhi akan ayyukan kafa rundunar haɗin gwiwa na yaƙi da 'yan boko haram ka ga nijar abin ya shafe su to kaga dole su su tashi haikan ko ana so ko muna so ko ba ma so su dai saboda su kare kansu dole su iya kokarin su ga sun kwantar da wannan tarzoman da ke yankin su ko da ba za su iya shigowa Najeriya ba sannan kuma su ma kamaru da da cancan a wasu shekaru da yawa da suka wuce aka nemi haɗin kansu suka ki da guduma to yanzu su ma abin yana shafan su to da kuma yake yau laraba ne akwai shirin bello habib galadanci na himma ba ta garago amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya akalla mutane 100 suka hallaka kuma ana kyauta zaton yawan matattun zai ƙaru nan da wani lokaci a sanadiyar wata mummunar gangarowar farar kankara da ta faru a cikin tsaunukan ƙasar afghanistan wannan alamar ya faru ne a cikin lardin panjshir mai yawan tsaunuka wanda aka yi masifar sanyin bana wanda aka ce ya wuce la haula a cikinsa na wannan shekara mukaddashin gwamnan wannan yanki abdulrahman kabiri ya ce sun fi shekaru talatin ba su ga tarin farar kankara mai yawan da ta gangaro ba kamar na wannan shekarar wanda kuma ta sa sun jima ba su ga hatsarurrukan gangarowar kankarar kamar na banan ba wata kotu a kasar bangladesh ta ba da wato sammacin ajiya a kawo tsohuwar firayim ministan kasar malama da ziya dangane da wasu al'amura biyu na mundana da take da alaka da ita waɗanda suka haɗa da laifin kin bayyana a kotu har sau biyu sai kuma lauyoyin sun ce tsaron abin da zai sami rayuwanta ne ya sa ta ki zuwa kotun a sabili da rashin kwanciyar hankali da ƙasar ta bangaladesh ke fama da ita laifi na biyu ko shine take fuskanta shine cewa ta sayi wani ma keken fegi a hanyar haramun domin gina wani gida na tarihi wanda zai tuna da mijinta mara gyaye kuma tsohon shugaban ƙasar ziya rahman to amma malama ziya ta ce duk wannan zargin siyasa ce dalilinsa sa ta dai ta ki shiga zaben da aka yi cikin watan jiya a kasar kuma ta umarci magoya bayanta da su ci gaba da gagarumin yajin aikin nan na masu motocin sufuri a matsayin ɗaya daga cikin madakatan kifar da gwamnatin yanzu a ta prime minister sheikh hashimi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen labarai na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai bawa shugaban Amurka shawara Barack Obama a kan harkokin tsaro ya soki lamirin Firaministan eh, Isra'ila Benjamin Netanyahu na yanke shawarar bayyana maganar makamashin nukiliya na Iran da Amurka ke jagoranta a gaban majalisa. Netanyahu ya amsa gayyatar kakakin majalisar John Bona don ba da bayani a taron na haɗin gwiwa a ranar uku ga watan Maris makonni biyu kafin zaben 'yan majalisar ƙasa. A wata hira a ranar Talata da ɗan jaridar talabijin Charlie Rose, Susan Rice ta ce matakin ya fito ne daga bakin shi Prime Minister wanda ta ce ba ƙaramin na ƙasu ba ne kuma kuma baya ne ga shirin da aka nemi kulana hulɗa mai kyau tsakanin ita isra'ila ɗin da kuma amurka wanda kuma ta ce gwamnatin bata ji daɗin abin da ya ba sakon da ya fito daga fadar shugaban ƙasar amurka na ya ce bona ya gayyaci firaministan isra'ila ba tare da tuntuɓar barack obama ba amurka ta yi kira ga ƙungiyar isil da taski wasu kiristoci su casa'in 'yan ƙasar siriya da ta yi garkuwa da su bayan wani samame da aka kai a arewa maso gabashin ƙasar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka jan saki ta yi Allah wadare da lamarin ta kuma ce ya zama dole 'yan kungiyar su saki dukkanin fararen hular da suke garkuwa da su. A cewar kakakin wannan lamari na baya-bayan nan wanda ya hada da kai samame akan mabiya addinai da ba su da rinjaya abu ne da ke ƙara nuna rashin tausayi na 'yan kungiyar waɗanda ba a san ra'ayinsu ba. Saki har ila yau ta nuna damuwarta kan irin har-haren da dakarun ƙasar ta Siriya ke kaiwa tana mai cewa amurka tana kan bakarta na ganin cewa an shawo kan rikicin kasar a siyasance shugaban kasar amurka barack obama ya ba da sunan sabuwar da amurka a kasar somaliya a ranar talata jiya karo na farko bayan shekaru da dama a shekarar 1991 inda 'yan majalisar dattawa suka amince da ita to in har sun amince din hakan zai cimma manufar amurka da maganar tsaro a kenya wanda kuma suka ce za su iya buɗe ofishinsu na jakadanci a mogadishu saboda yanayin tsaro muna duban hanyoyin da za mu fara karfafa hulɗar diplomasiya a somalia tare da sake buɗe ofishin jakadancin mu a birnin mogadishu kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jamfaski ya bayyana ta bayyana ta kara da cewa wannan ba da sunan jakadar ya shiga tarihi sannan kuma ya nuna zurfin hulɗa amurka da somaliya amurka dai ta rufe ofishin jakadancinta a kasar ne sakamakon shekaru da yawa da aka kwashe na ta'addanci da rigingimu a somaliya amma yanzu an sami haɓakar tsaro sannan kuma halartacciyar gwamnati ta duniya da ta yarda da ita ta nuna cewa gwamnatin kasar na cigaba da mulki shekaru duk da har-haren ta'addanci da ke cigaba da faruwa a nan da can a cikin kasar. labaran duniya kenan kuka saurara. To ganin kokarin da sojojin Najeriya ke yi game da kwato wasu wuraren da Boko Haram suka kame ya sa har dattawan jihar Borno cewa suna fata su kai ran gadi waɗannan wuraren. gadi har Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yanzu kusan kwanaki goma kenan hukumomin tsaro musamman ma rundunar sojan najeriya ke fitar da bayanai ga manema labaru na cewa sun sake kwato garuruwan da yayan kungiyar boko haram suka kaka gida wannan sanarwa dai ya sa jama'a da dama cikin farin ciki yayin da wasu kuma ke tababar hakan sai dai yayan kwanakin nan ne kungiyar jartawa jihar borno suka kira wani taron manema labarai a babban tarayya abuja wanda suka yi ba sojan kasar da irin ayyukan da suke yi kuma suka nemi jami'an sojan kasar da su tabbatar cewa sun ɗauki wasu jami'ai da kuma 'yan jaridu don zuwa su ganewa idanunsu don tabbatar da kirarin da jami'an tsaron ke yi na cewa sun sake kwato waɗannan garuruwa wace irin waɗannan garuruwa da 'yan bandiga suka yi wani suka kaka gida a ciki ya sa al'umma da dama musamman ma mata da kananan yara zama wa 'yan gudun hijira a cikin kasarsu na asali wanda yanzu hakan manyan garuruwan da ke kewaye da irin waɗannan kananan hukumomi a cikin suke makil da 'yan gudun hijira sai dai wannan sanarwa na baya bayan da hukumomin tsaron ke aikewa manema labarai na faranta rayukan mutanen da ke irin waɗannan garuruwa inda cewa babu wani ɗan jarida ko kuma wani ɗan asalin jihar da ya je ganewa idanunsa game da wannan kirari da hukumomin tsaron ke yi sai dai a yan baya bayan na hukumomin tsaron na fidda wasu hotuna ne na mahutocin jami'an tsaron musamman ma na soji da 'yan kungiyar boko haram din suka kwace suka kuma buga tambarin su akai wanda hukumomin tsaron ke nuni da cewa sun sake kwato kayan su wasu motocin kuma na ci da wuta yayin da suka nuna hoton wasu da ake zaton 'ya'yan kungiyar boko haram din ne da suka yi shigen mata don neman tserewa jami'an tsaron a irin waɗannan garuruwa suke ta fafatawa ganin hakan ne da ya sa na nemi jin ra'ayin al'umman jihar borno game da irin wannan kirari da hukumomin tsaron ke yi na cewa suna ci gaba da kwato irin waɗannan garuruwa da 'ya'yan kungiyar boko haram din suka kwace a baya ga ma dai abin da suke cewa eh, hakikanin gaskiya wannan wani lamari ne wanda al'ummar jihar borno suka daɗe suna suna jira kuma allah ya kaddara sai a halin yanzu abin ya faru amma dai tambayin da ke bakin mutane shine me yasa gwamnatin tarayya ba ta ɗauki a matakin da ya dace ba sai a yanzu wasu na fassara matsayin siyasa ne amma mu dai muna farin cikin hakan kuma muna fatan cewa sauran garuruwan da ba a karɓo ba muna fatan allah ya sa a karɓo kuma al'umma su masu koma gidajensu kuma tsugunansu da suke ciki kuma a yi zaɓe lafiya. Allah sa dai abin da gaske ne don mun sha jin irin wayannan maganganun cewa a ce sojoji sun karbi gari kaza sun karbi wancan garin kuma daga baya ya zo ya zama ba haka ba amma wannan karan yadda dai muke jin labari kam dai abun ya so ya tabbata cewa garurrukan sun shiga hannun sojojin kuma abin da kowanne dan borno da nan kasan arewa maso yamma suke dakun jira kenan cewa sojoji suka tsaya a garurrukan wayan nan ta'addan nan so da mutane 'yan gudun hijira samu su koma ƙauyukansu. To alhamdulillah ala ayi halin mu dai duk lokacin da aka ce an kawo gyara cikin barna to za mu ce fa lillahi alhamdu don dama abin da ake nema kenan. A cikin wannan al'amura akwai rayuwa ka da yawa da suka salwanta da kuma maganan arziki da sauransu kan babu ma maganan su. So in dai haka din ne Allah ya tabbatar kuma Allah ya ba su nasara akan makiyin jama'a. Yanzu dai fatan al'ummar jihar Borno shine wannan batun na kaka gida da 'ya'yan kungiyar Boko Haram din ke yi ya kawo ƙarshe haka da zai ba su damar komawa garuruwansu na asali. asali haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ministan kuɗi na najeriya ambasada bashir yuguda ya ce labarin kanzon kurege ne da ake cewa wai najeriya ba ta da kuɗi ministan ya shaida mu ce madina dauda cewa wannan batufa baya da kan gado to ban san abin da ake nufi da babu kuɗi ba kuma an durkushe inda za a fara gane idan najeriya ba ta da kuɗi kamar yadda wasu abokan hamayya ko kuma waɗanda ba sa bincike abin da ƙasa take ciki suke magana ba mu taɓa wuce watan da za a ce ba mu raba kuɗi ba ga jihohi babu shi saboda haka idan najeriya ace ta durkushe ba kuɗi to ya za a yi kullum in kira kwamishinoni guda talatin da shida a ƙasar nan in ba su kason gwamnati kason nan kashi uku ko kashi hudu akwai kaso na federal government gwamnatin tarayya kenan akwai kaso na jiha akwai kaso da muke ba na karamar hukuma local governments kenan sannan akwai kason kudi wannan kason kudin kuma kusan kashi hudu ne akwai wanda muke samu daga sai da mai din da najeriya take yi akwai wanda muke samu daga hannun kastam saboda kayayyakin da shiga da fita da ake yi da su akwai kudaden da muke samu daga dpr wato wannan dpr ita ce gefen eh, ma'aikatar tatar mai da take kula da kamfanin da ke so tatar mai a ƙasa ita npc tana kula da tatar eh, man da muke saidawa a cikin ƙasa sannan akwai kuɗi da muke samu ta hanyar vat vat shine wannan haraji da ake biya a kan kayayyakin da aka saya ana ɗan ɗora ana ɗora musu haraji to sannan akai akai akwai special allocation da federal government ke bai wa jihohi on excess crude account wato aljihun gwamnati da inda raran mai kuɗin raran mai yake shiga kuɗin raran man nan idan farashi ya wuce kuɗin gangan man da muka sa lokacin da muke kasafin kuɗi to ta nan ne ake samun wannan kuɗi lokacin da muka zo aka cire tallafi na mai kuɗin da muka samu ƙari shine suka zama shuwafi wanda ake gyaran hanyoyi wanda ake biyan yara da suke mana ayyuka akan hanya wanda muke ɗaukan ma'aikata yara da suka gama karatu wanda ake ce ma graduate internship scheme sannan duk inda aka ce ƙasa arzikinta ya durƙushe ba ta da iya biyan albashi sannan ba ta iya biyan bashi da ke kanta ko na cikin gida ko na waje sannan ba za ka ga kamfanna masu ƙarfi ba sun fito daga wata ƙasa sun zo suna kawo jarinsu a ƙasar nan to abin nan uku duka a najeriya ban mu taɓa rashin biyan albashi ba gwamnati, gwamnatin tarayya dai in kika ga ga inda aka ce yau federal ministry of finance wato ma'aikatar kuɗi ba mu biya albashi ba ga wata ma'aikata to ɗayan ko biyu ko dai sun so su yi zure wurin adadin kuɗin da muke ba su na albashi kuma yanzu ga abin nan duka a kimanci ake yin shi technology ne ba magana mu ɗauka kuɗi ba cikin ambulan mu baka a'a duk shekara za a ɗauki adadin ma'aikatan da kenan adadin kuɗinsu mu shigar da shi cikin system idan lokaci ya yi a tura muku kuɗin nan watan disamba sai aka samu shugaban ƙasa ya kira ni an ce baka biya albashi ba ce ranka dai na biya albashi ya ce ga waɗanda suka gaya mani baka biya albashi ba ya faɗi sunayen ma'aikatar na ce ranka daɗe waɗanda daya biyu uku hudu about four of them muka ce ranka daɗe wannan abin da ya faru wa'yansunsu sun ɗauki ma'aikata ƙarin ma'aikata ba su sanar da budget office na ma'aikatar ta kudi na tarayya ba so idan ba su riga suka sanar da mu ba ga damar da aka ba su su ɗauki wannan ma'aikata mu ko muka sa cikin sistem mu adadin ma'aikatansu adadin kuɗin da za mu tura musu kenan sannan na biyu watakila su an zauna an yi promotion exams duk wanda aka ƙara ma girma to albashin shi zai karu to su kuɗin da muka aika na albashin nan sai suka fara sai suka so su fara biyan kansu ƙarin da aka yi to sai system ɗin ya kiyarda to wannan tsaikon da aka samu shine wasu ba su samu su ba a wannan lokaci sai da muka duba muka gano ga abin da ya faru sannan aka samu aka biya su. har yanzu muna kan batun kungiyar nan ta boko haram domin wannan karan masana harkokin siyasa diplomasiya da tsaro ke tattaunawa akan ayyukan nan haɗin gwiwa na yaƙi da boko haram ɗin ga dai mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Hukumar kula da tafkin Chadi wadda ke da hurumi a kasashen Najeriya da Nijar da Chadi da kuma kamar ne tare da hukumar kula da ayyukan ƙungiyar tarayyar Afirka AU suka jagoranci yunkurin kafa rundunar haɗin gwiwar da nufin yaƙi da ayyukan mayakan boko haram da ke barazana ga sassa daban-daban na ƙasashen guda hudu bayan taruka iri-iri da shugabannin hukumomin tsaro da na siyasa daga ƙasashen an amince da kafa rundunar bisa karo-karo na adadin sojoji kimanin dubu takwas da ɗari biyar daga ƙasashen masu makwabtaka da juna ko a farkon wannan mako an gudanar da taron masu ruwa da tsaki game da yadda ayyukan rundunar zai kasance a birnin injamina na ƙasar chadi Kaftin Abdullahi Adamu ba ko mai ritaya wani masani ne kan ayyukan rundunar haɗin gwiwar sojoji. Ko da haɗin gwiwa ko ba haɗin gwiwa da a ce gwamnatin Najeriya ta ga dama da tun ta murkushe waɗannan mutane. Saboda abu ne wanda bai fi ƙarfinta ba a gaskiyan gaskiya. Amma yanzu misali tun da har aka ce akwai haɗin gwiwa da za a yi muna da tabbacin ko da su Najeriya sun yadda ko ba su yadda ba dole kenan a yi nasara. Me ya kawo haka? saboda ka ga Nijar abin ya shafe su to kaga dole su su tashi haikan ko ana so ko muna so ko ba ma so su dai saboda su kare kansu dole su iya kokarin su ga sun kwantar da wannan tarzoman da ke yankin su ko da ba za su iya shigowa Najeriya ba sannan kuma su ma kamaru da da can can a wasu shekaru da yawa da suka wuce aka nemi haɗin kansu suka ki da guduma to yanzu su ma abin yana shafan su to kaga dole ne su ma su ɗauki matakin kare kansu ko ba da ko da ba don mu na mutanen Najeriya ba sannan suwa mutanen chadi wanda kusan muna ma zargin yawancin 'yan boko haram ga nan gabaki ɗayansu 'yan chadi ne 'yan kasar chadi ne kuma mafakar su chadi ne da 'yan najeriya da 'yan chadi duka mafakar su muna da kusan tabbacin cewar a chadin suke fakewa saboda haka muke ga tabbas wannan zama da ake yi zai kawo karshen wannan al'amarin saboda ya shafi makwabta gabaki ɗaya Shi kuwa Farfesa kamilu Sani Fage masanin diplomasiya da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano cewa yake kafa rundunar haɗin gwiwar yana da fuskoki guda biyu. Ƙasar Faransa tuntuni dama ita ce take da alaƙar abin da ake cewa tsaro da dukkan wa'annan ƙasashe. Ita kuma ta fito ta tsaya ta matsayi a kan wannan. Domin a siyasar duniya za ka ga kusan ko me za su yi, ta fili ko a ɓoye sai sun samu sahalewar ita war gidansu France. Sannan kuma abu na biyu mu a nan najeriya wannan abin ya faru wajen kasan shekaru biyar ko shida amma ɗaya daga cikin abin da ya sa gwamnati ta bakin jini shine irin rikon kai na kashin da tawa wannan al'amari to yanzu al'amari ga zaɓe ya zo ta wannan fuskar za a ga cewa ko don shi ma gwamnati za ta tsaya ta dage ta ga cewa ta nuna wa mutane ta yi wani abu kada a yi mamaki a ce wannan sati shidan da gwamnati ta ɗauka kafin lokacin zaɓe a ga ta yi abubuwan da ta gaza yi a cikin tsawon shekaru biyar ko shida. Farfesa Kamilu Sani fage kenan na Jami'ar Bayero a Kano, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Madalla an gaishe ka Mahmud. waɗannan daɗaɗen shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu kuma ga bello habib galadanci ya shigo da shirinsa himma ba ta daga nan murya amurka a birnin washington dc ne shirin himma ba ta gargo yake zo muku kuma yana baku labarin yan afirka masu takarwa gani a kasashen waje jama masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba a makon da ya wuce kun ji na fara hirar da dr sylvester okere dan garin oweri mai kasuwanci da kuma harkokin siyasa a nan amurka to a wannan mako mun ci gaba da hirar shi dr sylvester wa ne kake tunanin yake jawo nuna kyamar wani addini na daban ko al'ada ko kabila and i'm sorry to say this sometimes i tell myself there are some old people that need to be that need that need to waste away a gafarce ni amma dole in faɗi abin da nake tunani akwai wasu tsofaffi waɗanda ya kamata su yi gaba ba sa taimaka wa al'umma su ne ummul a baya isin. matsalolin da muke fuskanta akwai dattawa da dama waɗanda ra'ayinsu ba su taimakawa ba na ƙasa sai dai jawo barna. Don yi mana ƙarin bayani, me kake nufi? Akwai dattawa da yawa da suke da wasu irin ra'ayoyi na nuna kyama waɗanda sun ƙi canza su, sannan suna kogawa na ƙasa da su da 'ya'yansu kaga a nan Amurka. Ba ruwan wani da addinin wani, za mu iya zama zama tare kuma kowa ya irin nashi ibadar idan dai za a mutunta juna amma dattawa da yawa yanzu na jawo rikitarwa da rikita-rikita a najeriya suna da hannu tsamo-tsamo wajen juya ra'ayin jama'a kaga kamar a arewacin najeriya musulmi ba 'yan ta'adda ba ne amma kaga akwai waɗanda ake cewa almajirai a daga cikin su sai ka ga akwai waɗanda masu je makarantar boko ba saboda haka babu wuya a nan a iya ja musu ra'ayi ko a canza musu ra'ayi kan abubuwan da basu dace ba amma musulmai masu ilimi da krista masu ilimi a najeriya suna tsoron allah kuma babu ruwansu da irin waɗannan matsalolin saboda wasu dattijai ne kawai suke ja waɗannan matsaloli don biyan bukatun kawunansu wasu ta'addanci ne wasu kuma satar mutane ne kuma mun san yadda wasu daga cikin waɗannan abubuwa suka fara ta siyasa ne 'yan siyasa ɗauke da kuɗaɗe su ma suna da hannu saboda haka najeriya za ta iya zama cikin kwanciyar hankali da walwala idan waɗannan dattawan za su fahimci cewa lokaci ya wuce kuma za su baiwa na ƙasa waje su ma su girma a ga irin nasu ra'ayin su gina nasu ra'ayikar da rayuwa Mr. Sylvester, a hali yanzu kana aiki da turawa masu jirfata. suna nuna maka kiyayya saboda launin fatarka baka? In this country? Yes. No, you know what? the point is this I came to a point where I don't care how you look at me or how you ina ka san wani abu zama a ƙasar nan ya kai ni ga yin mu'amala da mutane da yawa inda babu ruwana da launin fatar su ko daga ina suke ko ma akwai irin wannan tsangwama ni dai ba a taɓa nuna min fili ba na yi ayyuka na tsaro na karɓi kwangiloli na yi abubuwa da yawa kuma kaga yanzu ina cikin siyasa siyasa yanzu ka gani ne nake wakiltar duk mutanen afirka a jam'iyyar democrat ni ne na shugabanci yakin neman sake zaben obama a shekarar 2012 a rukunin afirkawa na fahimci cewa watakila akwai kyama da wasu suke da shi lamarin da ko da akwai to akwai shi a ko'ina a faɗin duniya yauwa da ka kawo maganar obama bari mu juya lanzamin hira zuwa kan batutuwa na siyasa yanzu da yake saura 'yan shekaru kallon shi obama ya kammala mulkinsa wani irin ci gaba kake gani an samu ganin cewa ka yi masa yakin neman zaɓe um, the Kaga uh, shugabancin ƙasa yana da matukar kalubale kuma yanzu mutane suna cewa babu wani abu da ya ke tabukawa amma ba zai iya yin aikin da ba shi da ikon yi ba bugu da ƙari akwai iyaka da yake da shi na irin yadda zai yi amfani da ƙarfin mulkin sa wajen aiwatar da harkokin ƙasa a ganina yana ƙoƙari kuma mu musu ba mushi idanu a raguwar lokacinsa abin da ya sa nake sha'awar shugabancinsa shine ya nuna yana jin tausayin talakawa kuma ba karya yake yi ba ya ɗauki aniyar taimakawa talakawa kuma har yanzu abin da yake yi kenan kuma a gani na zai ci gaba to jama'a hira ta mu ta ƙara karewa a halin yanzu sai kuma wani makon insha Allah za mu kara shi hira da Dr. Sylvester Okere inda zan yi masa tambaya akan ra'ayinsa game da manyan kamfanonin kasashen waje da suke zuwa najeriya suke kasuwanci musamman ma kamar haƙan mai wanda yake jawo ambaliya yanzu da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman ahmad kabara wanda ya taya haɗa wannan shiri da kuma dr sylvester okere bakonmu ni bella galadanci daga nan washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala da fahimtar juna assalamu alaikum to yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email hakika hare-hare da tashin bababai sun zama ruwan dare a najeriya muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu. sai kuma sakon sadiya isa mai kati gashuwa da aisha usaini dangote karasuwa yoben najeriya suke cewa salamu alaikum sashen hausa na murya amurka don allah ku bamu dama mu nuna bakin cikin mu da cika kwanaki 316 da sace yan uwanmu yan makarantar chibok da aka sace amma har yau ba amma ba labari hukumomin da nauyin kwato waɗannan yara yara taya a wuyansu ba ta su suke ba a kullum addu'ar da muke ne. allah ku dar mana da waɗannan yan uwan namu amin sai kuma yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa jihar jigawa najeriya cewa yayi biyo hausa don allah ku ku gaya wa jami'an tsaron Najeriya ya kamata su rika tsaurara bincike a tashoshin mota da kasuwanni da bankuna da gidajen mai da masallatai da coci-coci da dai sauran wuraren da jama'a ke taruwa don kawo ƙarshen hare-haren bam da wuraren ke fama da shi. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice ta da Usman. akalla mutane ɗari suka halaka kuma ana kyauta zaton yawan matattu zai karu a sanadiyar wata mummunar gangarowar farar kankara da ta faru a tsaunukan ƙasar afghanistan wannan al'amari ya faru ne a cikin lardin panshir mai yawan tsaunuka wanda aka ce masifar sanyin bana ta wuce lahaula a cikinsa haka kuma a kasar bangladesh wata kotu ta ba da sammaci a je a kamo tsohuwar firaministan kasar malama khalida ziya dangane da wasu al'amura biyu na almundahana da ke da alaka da ita to an gaishe ka wasu dakata nan to na dakata <laughs> duka duka kuma nan muka kawo karshen wannan shiri gaba ɗayansa sai an jima za ku ji za ku kira mu domin ku faɗa mana ra'ayoyinku shin kuna ganin cewa kwato wasu garuruwa da sojoji suka yi ana iya cewa an fara hango ƙarshen yaƙi da ƙungiyar boko haram sai dai kuma kafa kashe rediyoyinku domin ga halima da jamila fajanan sun kunno kai domin gabatar da shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi usman din da ya taya ni gabatarwa da julie gresham wadda ta bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin jackson ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku.